so idan kana da bukatan ka ci gaba da mining wannan coins za ka bar shi nan inda aka rubuta hawali faucet sai ka bar shi anan sai ka ja duk bayan awa daya za ka zo a nan kasa za ka inda aka rubuta level system kana zo nan inda aka rubuta level system za ka zo a nan kasa za ka inda aka rubuta ame human sai ka taba shi kamar haka za su nuna ma wani abu da suke da bukata ka taba musu a nan duk abin da suka nuna mana shine za ka taba kamar da yana muku bayani a cikin bidiyon sai ka zo ka taba shi kamar haka ah, kamar haka so bayan ka taba shi sai ka taba verifying kana taba verifying za su nuna ma wannan alama na good idan kaga suna ma alama na good sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta xrot a 12 hours remaining sai ka taba kamar haka so kana taba shi zaka ga ya nuna ma Uh, awa ɗaya ya rage za ka ga abun yana counting sakon second yana counting duk bayan awa daya za ka zo ka taɓa shi ka ja a ƙasa sai ka zo nan inda aka rubuta a level system ka ja a ƙasa sai ka zo nan ka taɓa kamar yadda ku na bayani sai ku ci gaba da yin shi duk bayan awa ɗaya yanda ake mining na litecoin Litecoin wani coins ne wanda yanzu darajar shi take hauhawa wanda a kwanan baya na yi bidiyo na saka a TikTok na kuma saka bidiyon a YouTube wanda lokacin kura na yi bidiyon duka Litecoin bai wuce dala 39 ba ko kuma in ce muku dala 30 so amma yanzu gashi yau bai wuce sati uku ba gashi coins din ya kai dala tamanin zaka ga yana hawa tamanin kuma ya dawo saba'in da tara saboda haka dan uwa ka yi kokari ka manin na wannan coins wannan coins ba wai jira za ka yi ailoncin ba already an riga ailoncin din shi idan kai manin za ka iya ka sayar da coins ɗinka sannan kuma wallet wacce za ka yi amfani da shi Uh, ka sayar da coins ɗinka ko kuma ka sayi idan kana da bukata za su sayar maka daga naira dubu ɗaya abin da ya sama ita ce sky wallet ita ma zan saka muku link ɗinta a wajen kwamin na farko da kuma wajen description domin ku je ku rijista da wannan sky wallet ɗin sannan link ɗin application ɗin sorry sannan link ɗin website ɗin shi ma zan saka muku link a wajen kwamin na farko da kuma wajen description domin ku rijista da wannan website so amma ba ta lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon kafin mu shiga a cikin bidiyon kar ka danna min subscribe sannan ka danna min alamar ƙararra domin sanar da kai sababbin bidiyo da zarar na ɗora kafin ka ci gaba da kallon bidiyon ka tabbatar ka danna min alamar like akan wannan bidiyon sannan kai sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana so kamar yadda za ka gani idan ka taɓa link na litecoin wannan ita ce fuskan farko da zai nuna maka ga wanda ba su rijista ba so sai ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta sign up idan ka taɓa inda aka rubuta sign up za ka ɗan jira shi zai nuna mana inda aka rubuta tab username tab email type password da kuma repeat password a nan ake samun matsala saboda haka ku tsaya ku kula da kyau kar ka yi skipping bidiyo daga baya ka zo kana magana ta whatsapp ko kuma a comment abin da zaka yi na farko nan zaka rubuta type username inda aka rubuta type username misali sai ka rubuta username naka kana iya rubuta sunanka a matsayin username ko kuma nickname naka so misali idan ka rubuta username naka sai ka zo ga inda aka rubuta type email sai ka saka email naka so bayan ka saka email naka sai ka zo ka yi tafin password a nan wajen tafin password ka tabbatar nambobi ka saka ba uh, ba alphabet ba saboda mutane suna ta tambaya akan ya ake yin abin nan so yanzu zan nuna muku misali za ka iya saka 1 2 3 4 5 6 7 8 kamar haka sai ka sake dawa nan ka sa 1 2 3 4 5 6 7 8 kamar haka wannan ina muku misali ne so ka tabbatar ka saka nambobi wanda ba za ka manta ba so bayan ka saka lambobi ka koma anan saman a inda sunanka yake ko kuma ka bar shi a haka sai ka dawo nan inda aka rubuta a amir human sai ka taba shi zai nuna ma wasu abubuwa kamar haka kamar da za ka gani duk abin da ka gani sun nuna ma saman nan shi za ka zo ka taba sai ka zo ka taba next za su sake kawo ma shi ka zo ka taba shi domin ka yi verifying kar ka taba wanda ba shi ba abin da ka gani anan shi kadai za ka zo ka yi selecting anan sai ka zo ko da guda biyu ne ko ɗaya suka nuna ma sai ka zo ka taba verifying so kana taba verifying za ka dan yi hakuri kamar yadda za ka gani sun ce min na samu kuskure saboda haka zan sake gwada 1 2 3 4 5 sai in taba next sai in sake da 1 2 3 4 5 ba da wannan da take cikin kaman abin nan ba kaman yashi wanda kawai take cikin fulawa aka ce ka taba kai ma ka kula da abin da za su rubuta ma anan sai ka zo ka taba verify kana taba verify idan dai har ka daidai zai nuna ma nan wannan alama na good sai ka zo ka taba sign up kana taɓa sign up za ka ga successful idan ya nuna ma bai nuna ma haka ba so bai yi ba sai ka je ka saka wajen username naka inda aka rubuta username sai ka saka wasu nambobi a gaba amma na tabbatar idan ka saka nambobi a gaba abin zai fi maka sauki so sai ka zo ga inda aka rubuta thank you for registering please verify your email sai ka taba a nan kana taɓa shi kamar haka so idan ka taba inda ka rubuta verify email zai kawo ka anan sai ka ja a ƙasa sai ka zo ga inda ka rubuta verify email anan kana taba inda ka rubuta verify email za dan jira shi za ka gana shi nan we have sent an email to confirm a uh, uh file sai ka ya ka yi minimizing sai ka koma a cikin email naka kamar haka za yi refreshing za ga ga abin da suka tura manan wanda shine za ka je ka yi na email naka kana taba nan shikenan email naka zai yi verifying successful so uh, shikenan sun riga sun yi verifying na email na sai in zo in taba wannan alaman da kuke gani kamar haka wannan idan ka rubuta light fake idan ka taba shi kamar yadda za ka gani sai ka ja a ƙasa ka ja a ƙasa ka ja a ƙasa za ka ja a ƙasa za ka zo na ga ana rubuta am ya human sai ka taba shi za ka dan jira su za su nuna ma wani abu wanda za ka ga kowansu ɗanka yanzu 00 yake sai ka zo ka duba wannan abin da suka nuna ma ɗazu shi suka duk abin da suka nuna ma a nan yanzu kaga idan ka duba wannan kwarin da kake gani gashi anan amma kuma ba cikin ganyen fulawa yake ba to inda yake cikin ganyen fulawa idan suka nuna ma duk yanda abin da suka nuna ma anan shi zaka je ka taba so kamar yadda zaka gani yanzu gashi zan taba shi so idan na taba shi sai yanzu in taba next zan sake taba inda yake cikin ganyen fulawa ba cikin komai ba sai a cikin ganyen fulawa sai in taba next a verify ina taba verify sai yanzu in taba shi nan so ina taba shi za ga nan ko yanzu ina kai 500 anan so yanzu sai in koma nan nan inda aka rubuta bonus faucet kana taba shi zai nuna ma lucky number a nan wajen za ka gan shi 00 sai ka zo ka taba shi a nan za ka ga yana karuwa idan rijistan farko ne sai ka taba shi za ka ga yana place weight nan zai karu sai ka taba shi again sai ka sake taba shi sai ka sake taba shi za ka ci gaba da tattaba shi kamar haka sai idan ya nuna ma wani jan rubutu a nan wajen haka za ka ci gaba da tattaba shi idan ya kai limit zai nuna ma wani jan rubutu a nan wajen so za ku ɗan yi haƙuri so za ku ga kamar ina ta tattaba shi so yanzu gashi ya riga ya kai limit yanzu idan kuka duba gashi ya kai limit so idan kana da bukatan kuma ka yi withdraw za ka zo ka taba wannan layukan guda uku sai ka zo ga inda aka rubuta withdraw kamar haka idan ka taba inda aka rubuta withdraw kamar yadda za ka gani za ka zo da inda aka rubuta litecoin address a nan wajen inda aka rubuta litecoin address za ka fita sai ka koma a cikin sky naka idan ka koma a cikin sky naka sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta receiving anan idan ka taba inda aka rubuta receiving za ka nemi litecoin kamar haka sai ka zo zai nuna mana sai ka yi copy to bayan ka kwafi sai ka yi minimizing sai ka sake koma a cikin nan sai ka yi pasting din abin ka yi kwafi nan wajen gashi nan yi kwafi ko so sai ka zo ka duba yanzu ga abin da suke da bukata minimum withdrawal amount 0.005000 abin da suke bukata saboda haka idan ka tabbatar baka tara wannan abin ba kar ma ka je ka gwada withdrawing ba zai yi ba so idan ka gwada ka tabbatar ka tara shi anan sai ka zo ka danne wannan abin kamar haka ka ka danne shi ko sai ka zo idan ka danne shi sai ka zo ka yi copy na shi sai ka yi copy shi kamar haka bayan ka copy sai ka zo na ina ka wuta amount shi ma sai ka taba shi kai pasting na shiga shi ya zo anan ko sai ka zo ka taba mai human anan sun nuna ma abinda za su dauka transaction fee nasu 0.0001 uh, 10,000 sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta mai human kana taba shi zai kawo ka nuna ma duka abubuwan da ka gani anan misali su za ka zo ka taba kamar haka abinda da su nuna ma a can shi za ka zo ka taba kar ka taba ko da ka ga kwarin da suka nuna ma in dai baya cikin abin da suka nuna ma ka taba sai ka zo ka taba next zai sake nuna ma sai ka taba shi kamar haka sai ka taba verify yanzu za su nuna min ban kai minimum withdraw ba saboda bani da shi yanzu gashi sai yanzu in taba nan ina karbuta withdraw kana tabawa withdraw zai nuna ma dole less than abinda bai kai minimum withdraw ba shikenan so idan kuma kana da bukatan abin da haka ya kara taruwa sosai za ka zo nan inda aka rubuta light pick kamar haka idan ka taba inda aka rubuta light pick za dan jira shi sai ka zo ka taba wannan like guda uku sai ka zo ka taba inda aka rubuta game sai ka sanin kowa ne game za ka iya ka ci za ka iya za a iya a cika sai ka buga game duk wanda ka ga dama a nan idan za ka iya za su iya su cika za ka iya ka ci to wurin buga game din ma za ka iya loki ka sabu litecoin guda daya ko kuma ka rasa wanda kake da shi saboda haka zaɓi ya rage wajen wanda yake yi idan kuma kana da bukatar link naka wanda zaka tura mutane sai ka taba nan sai ka zo ka taba inda ka rubuta affiliate idan ka taba inda ka rubuta affiliate anan zaka ja kasa zaka ga link naka nan sai ka danne shi kai copy ka je ka tuttura mutane okay nagode nagode ina yau ko fatal kai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba